الرجيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا التنين شاد يقوة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda ya daidai da 20 ga watan shidda miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara da 2016 muna a wannan masallaci na jimu'a na aliyu magatakarda inda muke sauraron ci gaba da karatun tafsirin alkur'anin da ya ta'awili na malam abdullahi daga bakin malaminmu malam ahmad umar hilili yayin da Hussein Yahaya ke jan baki shi kuma Malam Ahmad Umar Helele ya ainihi fassara muna muna wata Allah subhanahu wata'ala ya shige ma malam gaba ya ba shi nasarar wannan aiki ya sauƙaƙa mai shi mu kuma ababu wanda za a karantar da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa su yi tamakkuni mu fahimce su kuma ya ba mu ikon aiki da su akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا والزانية لا إلا زال له مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ثم أشار سنة ينوني إلى jufatul ibil tsakuwa ta shiga cikin kohatan raƙumi ko tafunan raƙumi idan haka cewa baya aure sai mushrika da ma'ana aqadu wato mumini na kwarai ba zai ga mazinaciya kuma ya san mazinaciya ta aure ta ba ko ko mazinaci baya taki sai mazinaciya duk wanda mazinaci yake na da ita ma da ma mazinaciya ce sai ya zan da ma'anar wadau kenan ba da ma'ana aqadu ba illa alaiha sai wanda da ce ba ba wanda zai take ta ko ya aure ta illa zalim sai mata na shi ai da ma yanda ya dace ga kowane ɗaya cikin waɗanda ala a shi ya taɓa dace da shi ya taɓa mazinaci ya dace akwai wanda suka ce ma cikin malamai Allah ya tabbaci wani mala'iki ya shi yana tare waɗanda mutane da irin yana gargaɗa zuwa a yankuwa shina zuwa na rani duk yadda kuma ko da ne ya ma ana ko da gida ne mai yiwa wata karama na dan kana ganin ni mata ka kai da shi to kai ma ka in kana zina in ta ga wadda kaka zina da ita za ta ga a ah, lalle wani yanzu ita wadda ka ga zina da ita saboda haka dai ba yadda za ka yi ka keta da hukuncin Allah zani ya tula ya tuha illa zani man zana zane ya bi kowa ka zina ana yi da shi inda amma gani kawai ka tsarci Allah kufu ku kame an nisa ilgari daga matan wasu koko su kafa nisa ukun a kame na kumanta daga wasu hadisai sun turgo maganganun malamai masu hikima sun turgo game da cewa lalle wanda dukkan zina komi dabara fi shi sai an yi zina da shi sai dai kuma akwai maganganu wadda kake zina da ita in warin matakka ta da aka yi, in warin diyarka ta da diyarka akai in kaunarka ta da kaunarka ake لأن الغالبة دون أبين دا أما هيرين جاية أن الماء إلى الزاني إلى الزنا وان دي كركت زوا زنا لا يرغب في الصوالح بأي قد أيغا صالحا ماتا مزنا شي دي دا صالحا تسوتا أو ريزي غنيتا كما لوكال talin da jiki ta yi don shi ya saba da masu hidda kyawun su ga hili matar ga saliha da bai so ta koshe waccan kyau illa ita ɓoye na ta kyautar sai inda yaka halatta ita ko waccan ta hidda kyawun don ta kira attention din mutane su fuskance ta matan da aka cikin ɗakuna sun yi waɗanda da ka yawo karuwai kyawu amma suna su kyawu don yana ba na talla ba ku ganin su to shi ne ce al'ada wanda ya karkata zuwa zina baya faɗai ga matan kwarai, ganin ya kai kamar ta bi jiki duk ta lullube ta shashaf kamar aljana haka shaidan ka gwada mai wanzaniyatu ita ko mazina ce ya la ya riga ba fi hasulaha mutanen kwarai su ko ba su faɗai gare sai kowa ya karkata zuwa ga irin shi wa hurima zalika alal mu'mini an haramta wannan ga mu'minan kwarai al ahyari zabati haram ne mu'mini na kwarai ya armi zinaciya kuma ya san ita mazinaciya awil muradu ko ko abinda aka nuhi al karaha karhanci ba haramci bane wannan na istinadi wato an ki haka wa ala taharimi al imamu ahmad amma imamu ahmad ya tafi cewa haram ne ba karhanci bane an ce a nisanci abin wa gairuhu amma wani imami da ba ahmad ba sauran ayyamatu salata sun tafi alal karahati akan karhanci ake ne kila an ce at taharim hasun bi man nazala alaihim al aya haramcin yana nan haram ne amma yake buga waɗanda aya ta sauka gare su sahabbai na farko tsarkakakki su an ka haranta ma armen mazinata wahun fuqara ul muhajirin sune talakawan muhajirin hina hamu bi tazawwuji bagayal mushrikin da suka yi niyyar su auri karuwai na mushrikai don su samu mafaka da inda za su ladewa sai an ka ce a ah, haram an haramta musu wakila amun an ce kuma ya game mumini na kowane lokaci haram ne ya auri karuwa wani siha amma kuma in haka ne an koma shahe shi bi kaulihi da cewa Allah wa an kihul ayama min ku ba an madda gwabrayen ku bai keɓance gwabrayen wanda suke ba ko wadanne iri ne gwabruwa da ba ta da miji ku aure da ita ku aure ta qala ibn al-arabi ya ce haza laysa bi nushin wannan ba shahewa yake yi ba cewa an kihul ayama min ku bai shahe haramcin karuwai a aure su bal tahsisu a keɓe abin da ya gane ne wa bayanin limhutamal da kuma bayanin abin da ka daukuwa ala kahu in ma an yuradu alwada'u bihi shi dai aure kamar yadda luka gwadi cewa ma'anan kahu shiga abu cikin abu in an ce taki aka nihi da shi ai la yakunu zinan illa bi zani ba za a taba zina ba sai da wadda ko dore ce wa ma an radul bihi alaqad ko ko an cikin ma'anoni ne guda na kullu aure fa in kana qabla al-istibra to na in mutun ya aure mazinanciya tun ba ta yi in zina ba fa huwa zina shi ma zina ta aikai inda maliki shi ake nihi da a babu mai aurenta sai mazanaci ma'ana ya aure ta tana zina fila ko jiya ta yau kuma a darma musu arme yau to kai yi haka shi ma zina ta yake sai dai in ta istibra'i lakin la yuhaddu sai dai kuma a tashi zina ba wata aka haddi ta batun da ya kulla aure don aure ba ta ce yana tun kuɗi zina kuma yana ilhaqun nasab duk da arme yake duwa da ya ɓaci ba a yi ma haddi kuma ɗiyanka na kai shine bambancin shi da zina da ulamai saboda sabanin da malamai ka yi fi shi ciki izu shafi'i don imamu shafi'i wal hanafi da abu hanifa ya kula ni suna cewa la hurmata lil ma'il fasid ruwan da abatacci ba na aure ba ba su haramta ko ka aure mazana cewa ba ta yi istira'i ba ba ya ɗaya da ka aure matar da an kasa ko ba ta kare idda ba sun ce ma'ul fasid babu haramci ba su hanawa wa in ka na ba'adal istibra'i in kuma ita mazinaciyar da ka aura sai da ta yi istibra'i to fa zalika ja'izun wannan auren halal ne ijma'an bisa ga ijma'in malamai duka unzur al ahkama hadibi ahkam thumma ashara ila al hukm al thalith ahkam tafsiri na ma'ana ibn al arabi sannan ya nuni zuwa ga hukunci na uku bi qawlihi da cewa shi والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلده da ke jefa tsararin mata kamami ya gama ci kawai mata ƙazafin zina kuma ƙarya ce yake yi shi bai yi zina da ita ba bai ga wanda ya zina ya ita su an husana ƙarari waɗanda suka kame kansu da ce hmm, wai ji duk ƙarya ne mazina ce ta kame kanta ka ce wai kista ta ƙarya take yi ita mazina ce to waɗanda suka yi haka yi iru na suka aibanta tsararri bin zina da zina au na nabin nasabi ko kuma da kore dangantaka sarihan karara suka ce ai cikin nan ba nasu bane ittifaqan aw ta'rilan bisa ga ittifaqi yace haka ko ko wanka da kamar jirwayayi to inda maliki ya ce ko ta'rili shi ma laifi ne kuma yana wajabtar da haddi in sariha ne ittifaqan duk malamai sun ittifaqi in ya hito karara yace mamazana ce akwai haddi amma in yayi wanka da kamar shirwai bibi kamar ta kwarai amma ba fasika ba to yana nahin kenan fasika ce to maliki ya ce ko nan akwai haddi na kazari khilafan li shafi'i sabanin shafi'i da abu hanifa sun ce sai ya faɗi sarihan karara don shi karara kan ittifaqi ne fi annahu ga cewa shi yujibu ta'zira yana wajabta a yi mai ta'zir azabta shi faqat shi kadai ka kashe gairar muhsani wato ko bai kai haddi ba dai akwai ta'aziri na buloli in yayi wanka da kamar jirwai amma in yayi karara shi kan haddi na ijma'a ittifaqa amma in yayi wanka da kamar jirwai maliki ya ce ba wani abu shafi'i da abu hanifa suka ce akwai ta'azir bai kai haddi ba amma dai za a bulale shi a yi mai azaba haka kamar wanda ba muhsani ba ita ko ba da ba tsararra ba ko namijin da ba tsararre ba in ka ce mazinanci ya yata amma an ga tana warki da maza amma dai babu tabbacin zina ba haga su turmi ta barya ba to shi ma akwai ta'azir amma babu haddi tun da ba mu ta ba ta kama kanta ba al'afa'ifa an zina waɗanda suka kame daga zina waka zalmu husanuna an zina ko maza ma waɗanda suka kame daga zina in kai musu kazafi sun malam ya tube arba ake shahada kuma baka kawo shaidu hudu bai annahun da cewa su nun nan ra'au sun ga zikirar zani zakara zakarin mai zina hi harjin zaniya cikin harjin mazinaciya kalmar wadi amma maci hilmuku cikin tandun kwalli ba to inda ba su kawo shaidun da suka ga haka ba fajali duhun ku bugi fatar su samani na jalda bulala samani ai kullu wahidin minhum fajali du kullu wahidin ku bugi kowannen su na jalda bi sharti kaunihi mukallafa amma da sharadin in ya zan mukallafi baligi mai hankali wal maqazufu shi kuma da sharadin wanda an kawa qazahin ya zama musulmi ne kuma horon da la hadda ala qazifil abdi balle qazifil kafiri sai dai shi wanda aka wa qazafin ya zama musulmi kuma ya zama da shi ko mai qazafin ya zama mukallafi baligi mai hankali fi nabiyin nasabi ga kore nasaba ya ce ai dan nan ba nau ba ko cikin nan ba nau ba wa baligun aqilun afifin zu'ala baligi kuma mai hankali mai kamun kai kuma ma'abuci ala wanda yake yana da kayan da aka zanar in la'ifi ne ko ko kowa ya san bai da zakari kacce ya yi zina wannan kaga ai ƙarya ta kake yi ba wai ko ƙazafi ba fi zina ga zina ga nabiyun nasabi ya zama musulmi ɗaya ga zina ya zama baligi akili mai kamun kai kuma yana da ala na yanzu nan wala farka bainar zakari wal unsa kama kaddamna ba bambanci tsakanin namiji da mace da namijin da aka mame da matar da aka mama duk wanda aka wa kazafin zina akwai wannan haddin na bulala 80 wata hasisul muhsanati linuzulil ayati fihinna keɓe muhsanata a ce tsarari ba yana nihin sai suna da aure ba a'a saboda dai ayoyin da suka sauka can sanadin sauka sun sauka ne ga waɗanda suka wa tsarari ko da yake wasu malamai sun fassara muhsanatu nan masu kamun kai ba wai masu aure ba masu kamun kai ba sai masu aure an muhsana ba a wannan ayar in kuma an ce masu aure an muhsinai to saboda sadda ayar ka sauka akan masu aure ta sauka amma ba zai hana umumi ba wani an na kazafan nisa'i a galabu kuma ya ce muhu sanatu tsararin mata bai ce muhu na tsararin maza ba domin kazafi wajen mata ya fi rinjaya wale ya kun larbuhu a haffamin larbin zina bugun kazafi ya zama mahi sassauci kada ya kai tsananin bugun zina wala yi kararar sama nuna in kararar kazafa da wahida kuma su bulala ga tamanin ba a kwanko masu don ka koma yin kazafi in dai ga mutum guda ne in dai kamin a tsaye da haddina kace mai mazina a jima ta yi fa koma ce mai in dai ba a tsaye da wancan na farko ba to hayyo haddin yana nan guda au jama'atin ko ko yawa jama'a ya ce don mazinata ne to ba a cewa ko wani mutum cikin jama'an nan bulala tamanin don za a kai gawar ta aka tabu ƙaular haddi in dai gabanin haddi ne to hayo guda ne auhi a asna'ihi ko ana yi mai duk dai guda ne wani suhu alarrafi rabin haka yana akan bawa bulala arba'in zakarin aw namiji ne ko mace alƙazafi wanda ya kazafi gairi shi ga wani sa walau hurra ko da ko wanda ya wa ƙazafin da ne inda shi bawa ne shi mai ƙazafin to haddi ne zai zanni su ma alal hurri wa ashaddu al tazir mahi tsananin bugu ta'ziri sannan haddin zina ma sharbil hamr sannan shan giya sun ma ƙazafi sannan ƙazafi na ƙazafi to shi ya fi sassarci ba a yi ne da tsanani kwarai qalahu ya faɗi haka fi gayatul amani wala ta taqbalu lahum shahada kada ku karban musu shaida fi shay'in ga komai ziyadatan fi uqubatihim wannan ƙarin azabtawa na gare su bayan an bulale su bulala tamanin kuma ba a koma karbar shaida su domin su makaryata ne haisu lam yasturu alal mu'minina awratihim tunda ba su rihi al awra mu'minai ba sun tona asirin mu'minai har ga abin da ba su da tabbaci al ma'muru bi satariha waɗanda shi kuma an yi umarni a rufa asirin musulmi fi kaulihi ga cewa manzon Allah alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare man satara ala muslimin duk wanda ya suturta ma musulmi satara Allah alaihi shi ko Allah zai suturta shi yau qiyamati ranar alkiyama? kada ku karbi shaidar su abadan har abada malam ya tubu zaran ba su tuba ba in sun tuba ana karba khilafan lil hanafiya sabanin abu hanifa ya ce wanda ya kazafi ko ya tuba ba a karba da shi وأولئك هم الفاسقون وأن نسون الفاسق أي الكاملون في الفزق وأن نسوك كملا الفاسق أنشي لإتيانهم كبيرة دون سنزوم فبالله نفعت سون مسلم إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فإن الله illal ladzina tabu sai ho waɗanda suka tuba anil qazafi sun kabar qazafin min ba da zalika bayan haka wa asalahu suka gyara amalahun aikin su ba wai sun tuba ba kawai don akwai abin da zai tabbatar da tuba a ga cewa ka canza aikin mugu zuwa na ƙwarai. ko ka ce na bari amma an kaga kana wasu mayakun ayyuka masu kama da wannan to ka dai ɓoye wannan kawai wa minhul istislamu lil haddi miƙa kanka a ma haddi ba tare da an sani ba ba a kan ma ba ka taho ka ce na yi kaza a yi min haddi yana daga cikin alamar tuba ka tsarci Allah aure istihlal min al maqazufi ko ko ka zo wanda ka wa kazafi ka ce wani baka ko sani ba na yi ma kazafi na bata ma suna ina neman halacci ka ya man shi ma an ɗauke shi tuba fa inna Allah furin lima farada minhu waɗanda suka yi haka su kan Allah zai gafarta musu abin da ya rigaya rahimun kuma mai jin kai ne bi qabuli tawbati da karbar tuba hima hobi hayan ta hifisun da haka fasikancin ya tuki ittifaq an bisa ga ittifaqin malamai ba an ce ulaika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba to in sun yi haka fasikancin ya tuke dan nan sun tashi da fasikai bisa ga ittifaqin malamai wata kubalu shahadatuhum ana karɓar shaidar su in sun yi haka amma inda malikin wa shafi don tun harko mun ce hilafan lil hanafiya da hanafi da hanbali sukan sun ce la tuqbal ba a karɓar tuba su hanafiya kawai da maliki da shafi'i da hanbali sun ce ana karɓar tuba sun mai da istina'in ga tun can farko la taqbalu lahum shahada abadan illa allazina tabu kada ku karbi shaida su sai waɗanda sun ka tuba shi ko hanafiya ce istina'in nan ga ula'ika humul fasiquna waɗannan fasikai na in ba sun tuba ba wato hasikancin ɗaya tuban ya kore amma karɓar shaida har yanzu babu ta an gane abin da ake nufi eh, eh. la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiq ba biyu an ka faɗa ba kada ku karbi tuban eh, shaida su har abada waɗanga fasikai ne sai in sun tuba shin sai in sun tuba sun ka tashi da fasikai ko sai in sun tuba aka karba shaida su yace sai in sun tuba sun ka tashi dai da fasikai amma rashin amsar shaida yana nan haya amma hanafi da ya haka da maliki da shafi'i da ahmad sun tafi ga cewa illal ladina tabu ya shafi ta taqabalu lahum shahada kada ku karbi shaida su sai in sun tuba ba fasikancin da ya tuke ba har da rashin karɓar shaida ya tuke da sun tuba rujuan shina mai suwa bil istizna'i ila jumlatil akhira jumlar karshe ita dai istizna'in ya shafa ulaika humul fasiquna illa allazina tabu faqat ita kadai ba da la taqabalu lahum shahadatan abadan ba istinai bai shahe ta ba wala yasqutu al biha ijma'an amma bulale shi bai faduwa don ya tuba haddi na nan domin alhukan bayi ba su haduwa don ka tuba haƙƙin Allah ke faduwa in ka tuba wa hal tasqutu shahadatul qazifi ga nafsil qazafi shin shaidar ga ta mai kazafi da aka ce ka a karba shin da yayi kazafin ba a koma karbar shaida tai tunda makaryaci ne ko sai an tsaye san mai haddi sannan abba a koma karbar shaida shi ƙalahu ibn al ya ce oh, a da ya yi ƙazafi an ka gane ƙarya yake yi shi ke nan ba a koma karɓar shaida shi au hatta jalada ko ko sai an bugai an yi mai haddi fa in mana amin jaldihi ma ni wa afiyan aw gairihi idan wani abu mai hanawa ya hana abu gai kamar yahewa don yahewa tana hana abu gai in kafin kai ga masu hukunci ne ko kuma wani abu mai kama da haka wanda ya hana a tsaisan mai haddi to nan ana karɓar shaida sai tun da ba a tsaye san mai haddi ba kotu ba ta hukunta shi ba lam radda da to yace ba a raddin shaida tun in dai ba an kai shi kotu an hukunta shi ba shi ko ibn al-qasim shi adda wannan kauli shi ko ibn al-majah shi ne shi yace a da yan qazafi shaida ta faɗi ba a koma amsa wa shahadatuhu tajuzu ba'da tauba fi kulli shay'in shaida tana halatta a karɓe ta bayan ya tuba ga kowane irin abu illa fi muslima hudda fihi sai ga irin abin da an kai mai haddi bayan wancan sabani da suke yi kuma sun koma yin wani cewa ba a karɓar shaida ta shin ga harkar zina da yayi kazafi da ita ko shan giya da yayi kazafi da shi ko kuma sata abin nan da yayi kazafi shi ɗaya ba a karɓar shaida ta kai ne ko ko ga komi ce a'a ana karɓar shaida ta ga komi in ba ga wannan abin da yayi kazafi da shi ba sai ce in don ita zina wani ba a karɓar shaida ta don har wanda bai yi ya ce mashi na yi amma sauran abubuwa ana karɓar shaida shi alal mashhuri ga abin da ya fi shahara min mazhabin maliki wato ko cikin mazhabin maliki akwai wanda suka ce ba a karɓar shaida sai ga komai sai dai ba mashhuri bane abin da an mashhuri ana karɓar shaida ta in ba ga abin nan da ya kazafi da shi ba illa kafiran hudda sun ma salama sai fa in kafiri ne aka yi mai haddi ya zo 'yan musulunta to shi kan ana karɓar shaida sai ga komai in aslama wa hasuna haluhu in ya musulunta kuma hali ne ya kyauta tuha ta shahada, shahadatu shi kan ana karɓar shaida ta fi kulli shay'in ga kowane irin abu wani alƙali an yi hukuma biha alƙali na iya hukunci da shaida ta walau lauhi ma hudda fihi ko ga abin da an kai mai haddi don ga sannan kafiri na yanzu ko ya musulunta summa ashara ila hukumin rabi'i sannan Allah ya nuni zuwa ga hukunci na hudu bi qaulihi da cewa shi والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء waɗanda suka je hima tattakin su bi ru'yatil zina da cewa sun ga suna zina aw bi nabil hamli ko da kore ciki suka ce ba nasu ba ya keɓe su daga ƙazafi don nasu hukunci daban saboda wannan haƙƙin na zauziya na aurayya tun da wanda ya je ci tsararra ce ta yi zina mun haɗu hukunci ne to shi ko wanga matar da ya je fama ta taita don haka nashi hukunci daban ne waɗanda suka je matansu da sun ga suna zina koko suka ce ciki ba nasu ba wal muradu bil azwajil latifil isma to an ce mata taken su to abinda ake nufi wa waɗanda a cikin tsarin ka ma'ana akwai yagon aure ba tsohon matarka ba ba wanda kaka nufin ka aura ba ba awa da daura ba ittifaqan bisa ga ittifaqin malamai in tana cikin isma wannan duk malamai sun yi ittifaqi ba cewa akwai la'ani aw fil iddati min talaqin riji ko kuma wadda ka saka amma sakin guda ko biyu kuma bata gama idda ba to kaga har yau dai akwai aure awil ba'in ko kuma wadda ka saka saki ba'in saki ba'in irin hul'i ko kuma matar da aka aura ba a fanta da ita ba aka sake ta ko saki guda na ba'ini na don babu idda balai ya ce ya kama aure khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa shi kan ya ce ban da ba'in ba'ini ai baka da idda don haka tunda baka da idda babu li'ani wa ba'da al-iddati fi nabil hamli ko bayan matar ta kare idda in dai kore ciki ne qabla al-wal a ahaifai fa in sakata in yi shu hatta wal akhu hatta haifai hutta sai mai haji amma an ce wa ulatul hamali an yal'ana hamlahunna su masu ciki idda suna karewa da aje cikin su to kila ta ce ta kare ma idda daga baya sai ta ce to kuma wani abu ya bayyana ta ga tana da shi kacewa ba naka bane to idan ka faɗi kamin ta haihu to nan kake da haƙƙin la'ani in ka bari har ta haihu babu la'ani don idda kwata-kwata ta ƙare yanzu ba matakata ba sai a yi ma hajjin kazafi kamar kawa wata mata can da ba a gama komi da ita ba kazafi walam yula'in nan ka ba zai li'ani ba hilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa ya ce a'a akwai li'ani ko da ta haihu wa qala shafi'i shafi'i yace yula'in yana li'ani in sakata li uzrin in shudin da yayi don wani uzuri ne kila bai da lahiya shi yasa bai zo yayi magana ba ko ko bai gari ko ko yace ni na aza aiko wasa ta ake yi to lahi ban azar gaskiya ake ta tana ciki ba shi sa ne shi ina azar don a tasamin hankali ne ko ko wata manufa ake ne ko don in mai shaita na kila an ka ce haka to in ya kwaɗi wannan uzurin ko ya kawo tawili karibi wanda ake iya ji to sai ana ba shi damar yin la'ani kamar yadda in mutum bai yi afil ba har kwanakin afil suka wuce ana fada damai in ya yi afil da bed ya kawo uzurin da ya hana shi yin afil har ya bari sai bayan lokaci walam yakun lahum shuhada kuma ba su da shaidu alaihi akan abin da suka je himatan da shi illa an busahu sai kansu lalle su sun gani amma ba su samu shaidar da wani ba badalun badali ne shi illa an busahu din daga shuhada aw sifatun lahum ko ko sifa ce ga lahum ala anna illa bisa ga cewa illa din gabi ma'ana gairi suna da ma'anar gairi wato lam yakun lahum shuhada gairu an busa ba su da shaidu in ba kansu ba nazalat ayat ta sauka hi hilal ibn umayya lamma rama imra'atahu sadda yaje hima ta tai da sharikum ni sahama yace tana tare da shi fatala ana sai suka yi la'ani summa jaa ailan uwaymir al-ijli ya koma zuwa ila rasulullah zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yace innahu ra'a rajulan ya ga wani mutum ma imra'atihi tare da matar shi fatala ana su ma suka yi la'ani sai aya ga ta sauka aka ce to ga yadda za a yi su suka fara yin la'ani fa shahadatu ahadihim Abin abinda a shaidar ɗayansu ai falwajibu shahadatu ahadihim yana ɗaukar labarin mubtada falwajibu abinda a dole ya ba, ɗayansu ya shaida arba'a shahadatin shaida hudu billahi da Allah innahu lamina sadiqin lalle shi yana cikin masu gaskiya ga abin da ya faɗa lalle ya ga tana zina ko ko lalle cikin gaba na shi na badan tayi wani tsarki da bai sake taba ta ba bayan tsarki Shi ne ma'ana falawajib wato akwai da kaddari shahadatu hadishin ya zama labari ne falawajib abinda ya wajaba shahadatu ahadihim shaidar dayan su koko fa shahadatu a ya wajaba gare su su bada shaidar ɗayansu su aw mubtada koko mubtada ne abinda an labari ya an fa haddal kazari ya zan labari an ka shahi shaidar ɗayansu shaida hudu da Allah an ambaci rantsuwa shaida dan in babu shaidu rantsuwa ka tsaya wajen su ba da shaida hudu wai su yi rantsuwa hudu billahi da Allah don wanda ya rantse kamar ya ce Allah a shaidu nan to sai su yi rantsuwa hudu da Allah ko ko shaida ɗayansu rantsuwa hudu ya dafa'u anhu yana tun kuɗe mai haddal kazafi sai ya zan ya wa anhu haddal kazafi ɗin shi an ka shafe shi Allah bari mubtada wa hucewa cewa tai arba'a da ita a mai tafsir da nazba ba da fataha da rab'a ba arba'a shahadatin shaidu hudu ma'ana rantsuwa hudu lil jamhuri haka mahi yawa makaranta suka karanta a raba'a alal masdari akan masdari war rab'i kuma an karanta arba'u da rab'a amma li hamzata wal kisabi wa hasa a wannan tafsirin nazba ta hikam dan shi mai rubuta tafsirin ita ake ra'a shi ala annahu su waɗanda suka karanta da rab'a sun ɗauka bisa ga cewa shi habaru shi Allah barin shahadatu fa shahadatu ahadihim yanzu abinda ashe da gudansu a shahadatu shahadatan rantsuwa hudu billahi da Allah tunda babu shaidu hudu sai shi rantsuwa hudu muta'alliqun bi shahadatin aw bi shahadati yana ta'alliki da shahadatu shi billahi dinga koko da shahadatu gwargwadon tafsirin ga da muka gabatar na rab'a da nasba da kuma kaddara mubtada ko ko kaddara labari in an ce fa shahadatu ahadihim billahi rantsuwar ɗayansu da Allah sai zan billahi da shahadatun can na farko yake da alaka ko ko fa shahadatu ahadihim shaida ɗayansu arba'u shahadatin rantsuwa hudu billahi da Allah an gane shahadatu ahadihim billahi rantsewa ɗayansu da Allah arba'u shahadat rantsuwa hudu ko ko shahadatu adihim rancewar ɗayan su arba shahadatin rantsuwa hudu billahi da Allah shi amma ana shi billahi ɗin ga yana ta'alluki da shahadatu ta kusa da shi ko da shahadatu wancan na farko ya rance da Allah har so hudu inna hula mina sadiki da lalle shi wallahi yana cikin masu gaskiya fi ma rama bihi zauzatahu ga abin ga da ya himata ta da shi mina zina na zina aw nabi alhamli ko kore cikin nan da an ya kula ya ce ashhadu billahi la ra'aytu hatab na shaida hadda Allah na ganin tana zina wajen ganin zina kenan wajen kore ciki kuma ya ce ashhadu billahi ma hazal walad minni na shaida hadda Allah wannan dan ba nawa bane wa inni fi zalika lamina sadiqina kuma lalle ni wallahi ina cikin masu gaskiya ga wannan fadatau والشهادة الخامسة والخامسة أن لعنة الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والشهادة الخامسة شهادة تبير يد cika tabiyar da anna lahi alaihi la'ana Allah ta tabbata a kai ne in kana min alkazibi na in ya zan cikin masu ƙarya in ƙarya nake mata Allah ya la'ane don haka aka ce mai la'ani don la'ana ka da yasa saboda haka ma malamai suka ce wannan tabiyar idan ba a faɗa ba ana iya dawowa ita an mai yanke hukunci tabiyar biyar ko ya yi hudu ɗin shi aka ce in mm, wani babba ta biyar ko shi kenan da in ya dawo ya ce kai inna zan cikin masu ƙarya fi zalika ta mamu li'anin rajul wannan shi a cikin li'anin namiji wa hukumu hu, abinda a hukuncin wannan su suqutul haddi anhu shi zai kayar da bulala manin daga rai in bai yi haka ba sai ai mai bulala ta wa husulul furqati bainahuma ila al-abadi kuma shi zai tabbatar da rabuwa tsakanin su har abada Wanti wantifa'ul waladi anhu da kuma kore dan daga rai wa wujubi eh, haddi zina alal mar'a da kuma wajibcin haddi zina ga matar illa an tula'ina sai in ita ko ta yana ta la'ani don haka yace ya dara'u an hal azaba an tashhada arba'a shahada abinda dai zai tunkuɗi a yi mata haddin ga da yayi waɗanga ran tsaye biyar haddi ya waje bagara ba abinda zai hana a yi illa ita ko ta yi ta ta shaida illa an tula'ina sai in ta yi la'ani kama ashara ilaihi kamar yadda Allah ya nuni da kan shiga ga shi da cewa ويدرأ عنها العذاب an تشهد أربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخير a fa'ili mu'awwali shi a fa'ilin ya an ta shahada don an ɗin ta da ita da silar saurin mazari suke wato shahadatu ha shaida ta arba'u shahadatin rantsuwa hudu billahi da Allah ya ra'u shi zai tunkuɗi al azaba azaba gare ai haddar zina shi zai tunkuɗi haddin zina allazi sabata wanda ya riga ya tabbata bi shi da shaida shi mijin sai fa in ta shaida ita ko billahi shi ma billahi din kamar wancan da ya gabata yana da alaka da an tashhada wato an tashhada billahi ko ko arba'u shahadatin billahi shaida hudu da Allah wato rantsuwa hudu da Allah ko ko ta rance da Allah sai ya zan billahi din da an tashhada yake alaka an tashhada ta rance billahi da Allah ko arba'u shahadatin rantsuwa hudu billahi da Allah ya darawa an hal azaba shi zai tunkuɗe azaba wai haddin zina da gare ta wanda yake rantsuwan mijin da la'ani ne ya tabbata shi tarance da Allah har so hudu inna hula min alkazibi na lalle shi yana cikin masu ƙarya fi ma rama habihi ga abin ga da ya jeheta da shi wal hamisa ta biyar an galiba an na galiban la ba kira an mai tafsir bace an galiban lahu da raba ga Allah shi ya fa'ilan galiba an galiban lahu Allah ya yi hushi alaiha a kanta in kana min as na in har gaskiya yake mata in gaskiya ne Allah ya yi hushi da ita ko hushin Allah ya tabbata a kanta akan kira'o'in an na galaban ko an galiban la fi zalika wani sabal hamisa hafsun hafsu ya yi nazba ga hamisata kenan kira'an mu hamisata adafan ala arba yana mai adabta shi ga arba'a wa qara'a nafi'un an la'anatullahi wa an galiballahu bi tahfifin nuni da tahfifi ga nunu ba a ce anna ba an an la'anatullah wa rab'i ta'i la'anatu ba la'anata ba wa kasarin wadi galiba ba galaba ba wa rab'i ismil jalala Allahu ba Allahi ba wala baquna su ko sauran qura'u sun karanta bi tashadidin nuni anna wa nasbi ta'i la'anata wa fatahi ladi galaba wa jarril jalala galaba Allahi qala fil jawahir Abdurrahman Sa'alabi ya ce cikin jawahirul hisan fa in mana ajahaluhuma min tartibi hadhihi al alfaz in zaman su jahilai ya hana ba su iya jeranta waɗanga lahuzawa da munka faɗa wa ata ya bi ma fi ha sai sun ka zo da abin da ke da irin ma'anar waɗanga lahuzza a jaza a zalika wannan ya isa ba sai ba inta intaha na magana ta tike ta shi abdurrahman sa'alabi cikin jawahir al-hisa wa qauluna fi ma taqaddama ce da muka yi ga abin da ya gabata bi ru'yati zina wanda suka jehi matansu da cewa sun ga suna zina ihtirazun don kiyayewa an wadda da alai hazi na duna ru'uya in yayi da awar zina ba ce bai ce ya gani ba to lalle nan kan babu la'ani haddin kazari ɗaya na ce na ji an ce ce a magana ba abin da ɗaya ka sa yi la'ani ya ce na kama na gani amma dai ban samu shaidar da mutane ba wala na bai hamlet kuma bai kore ciki ba illa dai cewa ya yi an ce tana zina to wannan kan ba ya sa a yi la'ani لأن في ذلك قولين هي مذهب مالك domin ga mazhaban maliki akwai zance biyu na mashurai ne mabayyana fil haddi aw li'an qauli guda ce haddi za a yi mai na kazai haddi guda qauli guda ce a yana da damar yin li'ani sai in ya kasa rantsai tsanga za a yi mai haddi shine wa alasani baqil a'imma amma sauran shugabannin mazhaba suna akan wannan qauli na biyu cewa akwai li'ani wallahu a'lam Allah shi ya san hakikanin asirin littafin shi ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله ba don halalar Allah da ya gare ku bisitiri lafi da na shari ko wani ya koma maguda ba don da Allah ya falala gare ku ya suturta zina ba shaidar ta sa mata waya yana da waya a kama mazananci irin wannan shaidar ta mutum hudu su ganai turmi ta barya to falala ce ta Allah ya suturta ya ruha asirin wa rahamatuhu ba don jin kai ne ba bil imhali da jinkirta muku bai kama kusa da kukai ba wa laha, da kuma zaman Allah tawwabu mai karɓar tuba na cewa yana dawowa da ku ku tuba kuma ya karɓa bi hitta hittaubati da karbar tuba ne fi zalika ga haka wa gairihi da wani haka na sauran laifukan da ba zanar ba hakim mai hikima na fi ma hakama ga abin da ya hukunta fi zalika wa gairihi ga wannan hukuncin na zina da wani ne to da an yi an ce ba don halala Allah da rahama sai ba da yayin ba faɗi jawabi wal jawabu mahzuhun jawabin an shahi shi ai la falahakum da sai ya kunyata kusa da kuke kowa shi iske aw kun bil uquba ko ko abinda ajawabi da sai ya gaggauto muku azaba ba a ko jiran wai sai kun kare ko sai kun tuba Allah Allah ya yahe muku inda bancin da yake hurun rahimun summa ashara ila qissatil ibki sannan yayi nuni zuwa ga kissa ta kiran ƙarya waɗanda suka wa Aisha kiran ƙarya da kaulihi da cewarsa ina jin nan zamu takaita saboda ko babu komai kissa ba ta da dadi sannan kuma mun samu wani roƙo daga kwamitin zakka da wakafi cewa a yi kira ga jama'a musulmi su bayar da zakka sannan kuma yau ne rana ta sha biyar wadda muka yi alkawalin fara amsa tambayoyi cikinta to waɗannan dalilan uku sun sa za mu aji karatun ga nan sai dai gobe in Allah ya samu kai alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah to bisa ga roƙon da kwamitin zakka ko da bai roƙa ba ya cancanta mu yi kira mutane su ba da zakka domin Allah ya rike alkawali ga waɗanda suka sani su faɗa